abin nan akwai sauƙin kuɗi akwai sauƙin halaka akwai sauƙin su kuma akwai sauƙin mutuwa Menene ne madarar su guda ya ce da shalsho saboda zaka ga mutum kalla ya sha shadda shi normal ka gan shi babban mutum he ka ga ya laulaye budan ori ba haka abin shirin a wannan makon, ‘yan uwana mata Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mun fita shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya wa mata ido, gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri burin kowace mace a nahiyar afirka shine ta samu abokin zama idan ta kai shekarun aure sai dai wannan burin yakan zama mafarki ga mata da dama za ku ji abin da matan da muka gayyata a fannin tattaunawa ke cewa. Yau ma muna tare da kallabinmu ta mako matashiyar da ta kangare kafin daga baya ta yi karatun ta natsu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hira da kallabinmu ta mako, bari mu haska fitila akan wata matsala da mata ke fuskanta da ake alakantawa da zamani. inda za ka ga mace ta kai ta kawo ta yi zurfin ilimi tana da tarbiyya da dai abin da ake bukata ga uwar gida sai dai ta kasa samun aure to menene ke janyo wannan kuma ina mafita tambayar kenan da muka yi wa bakinmu na mako sunana ummul khairi abdulmumin iliyasu ni mazauniya garin jos ce ni malamar makaranta ce kuma social activist onso na ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma wanda suke cikin dangantaka ta soyayya ina yin sasanci tsakani idan ya kama kuma muna ƙoƙari wajen ganin mun kwatarwa mata da yara yancin su a wajen da muke ganin cewa an take musu shi masha Allah sunana kuma Ali Muhammad wacce aka fi sani da Yasmin Bature ni haifafiyar Kano ce Kano na girma Kano na karatu Kano na ke rayuwa ta kuma idan ban yi kuskure ba kina siyasa kuma kina dan kasuwanci haka ne Masha Allah. Zan fara da ke Ummul Khair. Zamanin yanzu mata sun ci gaba in kika duba fannin siyasa ne akwai mata da suka yi zarra in kika duba fannin kasuwanci kazalika har mata wanda suka kafa masana'antu akwai su suna jajircewa su ga cewa sun cimma wani abu a rayuwarsu me yasa mata suke dagewa yanzu su ga cewa an dama da su a fannonin rayuwa daban-daban har abubuwan da a da zaki ga ba a alakanta shi da mace misali kwallo ko wasan kwando da dai makamantansu. Eh to um, ina ganin kin san komai yana tafiya ne da zamani. Um, abubuwan na kusan zan ce akwai irin ƙoƙarin da ni haka na to fahimta ana ganin akwai abin da ya dace mace kar ta yi ko abin da ya dace ta yi. Mm-hmm. Ko ana kallon cewa ko akwai abubuwan da idan mace tana yi ko zai a affecting ɗinta ko a lafiyarta ko a tarbiyyarta ko a wani abu. Haka. So amma yanzu ya zama da an samu fahimtar cewar aikin da mace take ba shi da alaka da wani kalubale na wani abu na zamantakewa ta za ta samu a duka wa'innan abubuwan mhm. akwai matan aure akwai yara akwai matasa akwai wanda sun girma to wannan ci gabar da aka samu da zo da zamani kuma da ya zama da dole abubuwa da dama sai an tafi da matan mhm. saboda wani understanding din dole sai daga wajen fahimta so shi yasa yau ya zama na yanzu gaskiya kowai nan rayuwa za ki samu ana samun mata a ciki. Haka gare ki malama umi. Kusa ki ga mace ta yi karatu tana da mai mai yiwuwa tana da kuɗi tana da aiki mai kyau wasu har da gida suna da gidan kansu wanda kuma sun siya ne da gumunsu ba wata hanya suka samu kuɗin da suka siya wa'annan abubuwan more rayuwan ba sai dai kuma kamar sai a ce wai kamar suna yawan tsantseni suna so suna so miji irin wannan suna so irin wannan suna so irin wancan shi yake sa e mutane yawanci kowa da fahimtar shi amma maganar gaskiya ni mace ce kuma na san mata kana hira da mata mm-hmm. da yawa kuma babu kalan matan da ba ka mu'amala da su suke yin irin na free life din ma da wanda ma irin ake rayuwa normal don irin duk kana mu'amala da kowa kuma kana tattaunawa da su kana jin ra'ayoyin su haka nan gaskiya wasu matan da yawa kallon wani suna son namiji ne irin kala kaza ko kuɗi ko mulki ko sarauta a wasu ba wannan ne tunanin su ba akwai mutanen da na sani da yawa suna hawa mota yan mata ne da gidajensu suna managing business ɗinsu wasu suna zuwa aiki suna wannan su amma ba wannan tunanin ne a gaban su ba. Sun za su ga wanda suke tunanin ni wani in suka bibiya ba ta ma sanya ake neman kuɗi ba ba ta ma san na farko ba ta da wani qualification na biyu ba ta san yadda ake juya kuɗi ba kawai tana zaune ne tana kallon wanki tana hawa mota tana tunanin saurayi ne ike mata ko kuma miji take aure ne hali zai sai mata mota sai ta ɗauki zuciyarta sai ta sa a nan sai ta ce ita kuma sai ta auri miji mai kuɗi ko ta yi saurayi mai kuɗi da za ta samu irin wannan luxury life ɗin ba ki ko ba ki iya juya naira ɗaya ta koma naira biyu ba ta ya za ki ce kuma ke ce wannan hmm. kuma wani abu da mutane ba su ganewa mazan yanzu ba sa son responsibility ya uh, wato ba sa son daukan dawainiya dawainiya mhm. mhm. saboda duba da yanayin yadda rayuwa ta zo ta canza mhm. komai ya yi tsada kalan arziki na duniya ma ba na mu na afirka ba ko najeriya ba na duniya tun da aka yi corona din nan to mm. tattalin arziki ya yi ƙasa. Mm-hmm. to shi yasa yanzu maza su kansu suna son su ga sun samu macen da take da wani abu da at least za a daga yin ko sabinci tati ne at least ko ba ta mai komai ba dai ita ta ɗau ɗawainiyar kanta. Ina son kallon namiji irin wannan. Eh. Ba su iya juya naira ɗaya ba ta ya wannan namijin zai zo miki. To wannan ya kai mu ga tambaya na gaba za ki ga cewa idan har mace ya kasance ta bata yi aure ba um, ta zo ta samu irin wannan cigaba misali a fannin ilimi ina da wata kawa da shekaru kusan goma da suka wuce tana da phd dinta. ba ta da miji kuma ba abin da take so kamar ta yi auren ga ta kamilalliya ga shi akwai addini da daidai abin da namiji zai so a ce matar da zai aura tana da shi amma kuma babu maza ba kuma babu mashinshina ba wai shin me ke haifar da wannan yanayi na rashin aure ga mata da suka ci gaba. To gaskiya ni ina ganin matsala ce ta maganan control da ownership ma'ana eh, mulki da kuma mallaka. Akasari maza su su matan da za su mulka suna kallon shi a matsayin challenge ko in ce kalubale a wajen su a ce mace ta fi su samu ko ta fi su ilimi ko ta fi su wayewa suna ganin kamar irin ba za su iya juya ta yadda ya kamata ba idan aka samu kai a wannan yanayin to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo koma baya ko ta gano wa mace da ta zama da shi successful ko ta ci gaba wajen ganin ta samu mijin aure musamman a ah, idan kika duba a yankin mu na nan nahiyar Afirka da ya zama um, al'ada da ta ci karfin kusan duk wasu ayyukan in ba za mu kira shi addini ba kasancewar um, idan dai addini ake magana a akai ga mhm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure matar da ta fi shi kuɗi ta fi shi shekaru so kin ga ba za mu ce wannan ne matsalar ba mhm. kawai dai abin da na fahimta kamar da na faɗa bayan matsala ce ta mulki da mallaka maza sun fi son mace da ke ƙasa da su a komai da a tunanin su da fahimtar su za su fi iya mulkacta kuma su mallake ka ta wani bangaren kuma akwai maza wanda su um, akwai ishu na rashin son ba wa mace hakkoki mhm. to mazan da suka da matsalar wannan ba mhm. sa son mai wacce da ta fahimci hakkokinta kuma wacce za ta iya tsaya wa kanta ba tare da sai da taimakon su ba suna ganin cewa idan suka aure ta to kamar sun koma baya ne inda zai zama da shi za ta iya yin abubuwa wa kanta ba tare da ta nemi taimakon su To masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Makon da ya gabata aka rantsar da sabbin ministoci a Najeriya da ya hada da mata shida, adadin mata mafi yawa a majalisar zartarwar kasar a tarihin Najeriya. Wannan ya sa mata a kasar ke ganin idan waɗannan ministoci suka taka rawar gani. za su iya cire masu kitse a wuta, kamar yadda matan da shirin ya hira da su suka bayyana. sunana hajara shida usman yahaya shugaban mata na wanzar da zaman lafiya na basa local government a nan jihar plateau sunana hannatu dushu na aiki da ministry na information and communication hajiya rashida barin fara daga gare ki me kike ganin waɗannan mata da aka ba su makamai idan muka dubi inda aka ba su kusan gurare ne da ya kamata a ce su duba muhimmancin tallafa ma mata a rayuwa gaskiya ƙara godiya da kuma jinjinawa wannan mulki da aka zaɓo innan mata wanda na farko zan iya ce miki wannan mata da aka zaɓe su Allah ne ya zaɓe su to babban burina a nan shine zan iya ce matan nan yadda aka ba su an san za su yi ne su kuma ji tsoron Allah su tallafa wa matan da aka ce su yi aiki da su kuma su binciki duk matsaloli na mata akwai matan da dama ana cin zarrufansu wanda gwamnati ta san wasu kuma gwamnati bata san wasu ba to zan iya ce wa'ina matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna sako-sako su dinga jin damuwoyin kuka mata kuma su ɗauki wasu matakai danganin an gudu tare kuma an tsira tare sannan kuma zan iya ce shi wannan mulki da take ƙarƙashin su yanzu gaskiya har ga allah babu amo babu labari da za mu iya ce an dube zaɓi ne aka yi an ba su ne amma me sai su duba su ga me ya kamata a samu mata wanda za su samu tallafuffuka sana'o'i ne a'a ɗan jari ne a gida a'a domin me a zamanin yanzu akasari ma maza ba sa iya ɗaukan duk hakkokin da Allah ya ɗaura musu akan matansu. Hajiya bari za mu dawo kan wannan. A madahannatu Me kike ganin matsalolin da mata suke fuskanta wanda ya kamata a ce waɗannan mata da suka samu shugabanci kusan za a ce na ƙololuwan zama a fadan mulki za su yi domin mata su samu waraka. Menene matsalolin mata a ganinki? Gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa. So da dama ana cin zarafin mata a gidan aure. Wasu za ki ga mazajen sun sake aikin gida. sun sake kula da 'ya'ya sun sake ba da abinci a gida mata ne ke ɗau nauyin wayannan abubuwa duka so ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimakawa mataye da ba su ɗan kuɗaɗe kaɗan-kaɗan na sana'a da kuma taimaka musu wasunsu ba su yi karatu ba shi yasa ba su san yancinsu ba so idan aka taimaka wa wayannan mata an bude musu an ba su zarafi su yi karatu an kuma taimaka musu da abin da za su yi sana'a za su lura da kansu za su kuma lura da 'ya'yansu ki magana cewa matsala ta farko shine uh, wato maza ba sa ɗaukan haƙƙinsu ko kuma ba sa sauƙi dukkan nauyin da ke kansu uh, banda wannan wato kaman ɓangaren su ilimi da sauransu fa kina ganin kaman matan nan har yanzu akwai ci gaba ne ko ci baya ta inda ake fuskantar batun ilimi musamman na mata musamman ma a arewacin najeriya to zan ce akwai ci gaba amma duk da haka ba za a rasa ba in kika je kauyuka da wasu ko biranen ma za ki tarar akwai mata da yawa da ba su yi karatu ba saboda haka ana cin zarafinsu saboda ba su san yancinsu ba ba su san damansu da hagunsu ba duk inda aka ce su yi ne kawai za su yi amma idan matan nan sun yi karatu sun samu abin hannu an empower nasu za su yi kokari su fidda kansu su gane abin da ya kamata su yi a matsayin su mata na mata su sa yadda za su bi su tarbiya da 'ya'yansu kuma so ina ganin muhimmin abu shine a ba matan nan abin da za su yi su taimaka wa kansu Idan kuna bibiyar shirin makon jiya muka gabatar da Aisha Mamman wata matashiya a jamhuriyar Nijar da ƙuruciya ta rinjaye ta sai dai ta yi karatun ta natsu ta dawo hanya ta kuma ɗauki matakan magance irin wannan rayuwar tsakanin matasa. Jan kunne na ni dai a nan ne waɗanda suke da hannu masu hannu da shuni da waɗanda suke son kamawa a shirye muke don mu samu mu ceto mu da magaran wannan abin ba dan ni kaɗai ba dan saboda yaran da za su taso na baya su ne ya kamata a duba ma in dan wani yanzu ne na yanzu wasu kana gaya musu suna ji to na yanzu ma ba a samu aka daidaita su ba ta yaya ne za a yi na bayan in sun taso su ma su ga daidai ba yiwuwa mana bai ta wannan kungiya ta ki yanzu mhm. kin sa kin dan ciwo wasu sun dan daidaita mhm. eh haka nan ne saboda akwai wanda da dama an ciwo kansu hmm. to mine ne ciwo kai ai banza ne hmm. tunda yanzu ma mutum ya koma aikin shi kai baka ba mutum aiki ba dan ka ciwo kan shi ma inda a ce ka ba mutum aiki ne dan ka ciwo kan shi ma ba laifi ba ne mm. to an ciwo kan nasu to kuma sai dai matsalar rashin aiki ne. sun fara fahimta sosai saboda yaro karami dan shekara goma sha ɗaya yake cewa muna so mu hasa amma bamu mu san baya za a yi mu hasa mm. kuma wannan abin zan yi ba haka nake musu ba a'a sai na ce to yau akwai abinci akwai wata mai abinci nan sai na je gurin tance to abincin kaza nake so mm. in aka zo a yi cinikin abinci in ce to hara za mu yi koko abincin za a ci in suna so su ce a ci abinci kan nan a wara wasu ko su ce he an yi kan nan za a ci abinci mm. to haka na sai ciki ya dauka mm. to rishin abincin ne yasa ba a samun abinci mm. kuma shaye-shayen da ake yi mai hallaka mu ne abin nan akwai sauƙin kuɗi akwai sauƙin halaka akwai sauƙin su kuma akwai sauƙin mutuwa menene madarar su guda ya ce da shalsho saboda zaka ga mutum tabarakallah ya sha shadda shi normal ka gan shi babban mutum ya ka ga ya laulaye budan ori ba haka ya laulaye budan oriba da bakin leda sai kai zaton oriba je yake sha alhalin a'a su guda ya ce ya dura a ciki yake tayya yake sha ai babu kyau nake gani za a yi to akan shi ne dai muke nan muke ta kwagwarmaya to kamar yanzu ita wannan kungiya ta ki menene za ta yi a yanzu da kika samu wannan takardu to wannan kungiya abin da nake so ta yi an Allah ya yarda da yarda Allah in Allah ya sa mun samu mun cimma gurinmu za mu bude wani Reshe daban mm. wanda yaro in karatu kake so inda hali sai a maida ka karatunka in ku aikin hannu kake so hallau sai a koya maka aikin hannun mm. mace in kin iya kitsanki ko lallanki a agaza miki hallau a ƙara ki in ya so sai a samu ko da salon ce a buɗe miki mm. ke ma kin rage haka su ma mazan ko da aikin kafinta ne ko sudur ko wani salon dokafiyar na maza duka dai shi ma hallau muna yi duka za mu tallafa ma al'umma ta mm. yarda Allah to aishatu kamar kin san irin wannan abubuwa na kungiya suna buƙatar tallafi mm-hmm. kuɗaɗe mm-hmm. masu gidan rana kamar akwai wasu masu tallafa miki kasancewar ke ga ki matashiya a haka akwai wasu ƙungiyoyi ko masu hannu da shuni ko gwamnati da suke tallafa miki to yanzu dai tukwana babu mm. bcb saboda duk inda ka je sai a ce babu a gare ma to da yarda Allah tunda sun ce babu agrema mun yi fafutuka mun nemo agrema ga tana kenan na samu kenan yanzu su ma za mu ga irin rukon da za su ma bakin zara za yanzu duk ko koma ziki ki gansu wanda suka miki alkawarin za su eh, kama miki inda na kai dosiye na na ajiye suke ce mini babu agrema yanzu zan yi kofi in yi demand in gama da agrema in mm. je in kai in yi deposit kenan ni ma sai in jira in ga yadda za su mm. amma kuma duk da wannan huwa kahin su tallafa ba sanya ba zan yi mm. bana kasa a gwiwa ci gaba zan yi da activity na da nake yi ci gaba zan yi da yi ba hwasa ba zan yi saboda in na hwasa ba a sani ba amma in ka ci gaba kahin Allah ubangiji ya sa a ce kai ma gashi ya zo maka mm. kenan ka samu karuwa kenan ka san mutum nawa ne zaka dauka ka ba su formation mm. ka san mutum nawa ne zaka dauka ka taimake su Allah ya taimake ka mm. kai ma kamar su waɗannan yara a ina ne kike haduwa da su a ina ne kike inda suke ne kike zuwa akwai gurare da dama inda yara suna zuwa suna boye boye kuma ban da haka ma yaran cikin gida ma kansu akwai su su ma muna hirar wannan da su mm, kenan bi wuri wuri kike ba eh guri guri nike bi inda na an yi tsuntsuman maza haka yara matasa in ce wai ku tsaya ya ne ake yin kaza kaza kaza mun yi kaza da tsohon hannu ce to eh na san yanda zan huto maka kuma na san mi zan maka kuma in kin kina gane masu yin alhamdulillah ana ganiya saboda yau yanzu abin da ya zama to ma ruwan dare ga duniya yaro karami zaka ga ya ce shi kaza ne mafiya akasari akwai sakaki da dama akwai sakakin uwaye abu na harko abu na biyu akwai sakaki na hukuma ka aje ma na hukuma akwai sakaki na ubannin yara saboda komi ba a ce ba mace zata yi ike a gida kike yaran huta zai yi biki san ba mi zai yi kai uba ka huta ka tai kasuwa in ka zo maimakon ka zamana ka tambaya yau ya aka a cikin gida mi ya faru a'a babu ruwanka da wannan sai dai kawai ka nemi guri ka ci abinci ka kwanta inda wata majalisa ka da kuke zuwa hira kai na ta ne wannan yaran sun sha min kai to sun sha maka kai ya zaka kai da su kuma alhalin tarbiyya a hannunku take hmm. kuma kun sani sai wannan tambaya ranar gobe kiyama Allah sai ya tambaye kowa akan kiwon da ya ba bawa mm. kenan ba wai don kun aihe mu ba a ce ku sake mu ba a ku kula da tarbiyyar mu ai eh, an sa ido to rashin sa ido shine yasa yan bakin haure in suka zo masu shaye-shaye suke gamuwa da mu in yana wani lalan abu zai ɗauka in bayya wani lalan abu wani abin kirki ne yake hallau zai ɗauka amma mafiya akasari gaskiya ubannu sun rage sa ido a kan ɗiyansu. a irin yaran da kike waye musu kai kina bi wuri-wuri haka gurup-gurup na yara kina matasa kina waye musu kai akwai 'yan mata a ciki babu wanda babu gaskiya hmm. babu wanda babu akwai 'yan mata akwai samari akwai yara kankana hatta da lattijawa akwai to kamar yanzu sun fara ganewa suna fahimta suna dan daukan irin waye kan da kike musu alhamdulillah suna ɗauka amma sai dai in suka min wata tambaya da take kona min rai in suka ce mani to wance mun ji zan mu wasa aikin mi zaki ba mu yance musu lokaci wannan tambaya tana ci mun tuwa ƙwarya saboda ga sunan yara ne masu ide a kansu kin ga wani shabje garaji ne wani makanike ne wani sudir yake wani kafinta ne akwai su da dama yaran suna so kama musu me busan bayan da za su yi a kama musu shine ni kuma kiran da nake yi yanzu masu hannu da shuni masu ƙasa masu gwamnati da al'umma da uwayen yara da malumai magada annabawa don Allah don annabi a matsayina na 'yar ƙasa yadda magaram ban ni da kowa Allah ɗai nake da shi amma wannan al'umma tana neman agaji da taimako na kowa ya sa hannu ba a hudda ba kowa kowa ne ake so ya sa hannun shi ga dangadan da Allah da annabi in mun huto mun ce arya a tsaya a tambaye mu mine ne in na kama ne a kama mana in ba na kama bane akwai wanda za su kama a hada mu da wanda za su kama mu kama insha Allah wannan korahin da ake da magaram da nan da magaram insha Allah insha Allah amma da irin wannan gudunmuwa da gwamnati za ta bada da mahakumta da masu hannu da shuni za su bada in Allah ya yarda aka kama da al'umma aha in Allah ya yarda aka kama saboda yaran suna da saukin fahimta mm. ko kowa in su ce dige inda rabba na kin ji matsalan mu a yanzu nan in na gusa daga gurin ki sai na je na gaya saki sai na je na ga yaya abin ya sawaya ya sake ko bai sake ba ni ban na kyamatar su saboda wannan kyamar da ake nuna musu ta yan uwa ta uwaye ta me ita ma matsala ce gani zasu su yi su ba mutane bane dan sun shiga wannan halin ba a musu nasiha su ma suna dauka zama suke yi suna ma kansu hada saboda a tsakankanin su ma suna shaye-shayen wani zai yi abin da ba haka ba zalunci ne gashi nan wala wani zai matso daga can da leda shi ya ce kai wannan abin ba daidai bane kuma ya koma kotu ya ringe sa ya ci gaba da ya busa leda shi nan dai a kama dan a cimma guri a kama dan a cin maguri aka cimma guri wallahi wallahi mahukumta uwaye shugabanni kowa da kowa dai wanda dai ya sa hannun shi insha Allahu babu wanda zai ƙara jaje a kan ɗa ni ina da yaƙinin wannan da yardal Allah da manzansa insha Allah ubangiji kuma Allah ba mu nasara kuma abin da na waɗi a mutanenmu mahakumta magabata uwayenmu 'yan kasuwa kowa da kowa duk wanda na yaga wannan magana a ciki na yi ba daidai ba yamina gahara To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu gabatar da hirar da shirin ya yi da mace ta farko da aka nada alkali a jihar Kano. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakiliyarmu Zainab Babaji a Jos Jihar Plateau da Tamar Abari a Jamhuriyar Nijar. sai kuma Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.